Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa a dangane da batun fasa bututun man fetur ƙasar jamhuriyar Nijar da ake batun cewa ƙungiyar ta'addancin nan ta Idris Madaki su ne waɗanda suka fasa. Inda masu saurare a yanzu ku gyara zama domin jin gaskiyar wannan al'amari inda ake batun cewa alkawarin da kungiyar ta'addancin sidiris madaki ta yi na cewar za su fasa bututun man fetur sun fara aiwatar da shi inda a yanzu wannan fitaccen malamin nan na kasar malam hassan ya ɗauko batun shi ma ya caccake waccan kungiya ta sidiris madaki inda kuma yake kalubalantar waɗanda suka ɗauko wannan bidiyo na cewar wato sidiris madaki sun fara fasa bututun man inda wato dai aka bayyana cewa wannan bidiyo tsohon bidiyo ne ba bidiyo ne sabo ba da ake bayyana cewa an fasa bututun man fetur ɗin. A dangance da wannan al'amari dai masu saurare ku gyara zama domin jin yadda abin yawa kana wannan bidiyo da ake yadawa na cewar bidiyo ne da man fetur ke gudana yayin da sai da madaki suka fasa bututun man fetur ɗin Nijar kamar yadda suka yi alkawari wannan al'amari ƙarya ne ba su fasa ba tsohon bidiyo ne ake yaɗa shi ga shi dai ku ji daga bakin wato 'yan ƙasar nijar ɗin akan haka da kuma malam hassan da ya magana a kai Ay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh jama'a zan yi magana ne akan bidiyon da ya ringa yawo jiya a Resurcision musamman kafa irin ta TikTok. Wanda ake yawo da wani tsohon bidiyo ake cewa wai suma da ne suka je suka fasa bututu na mai kamar inda suka dauki alƙawarin zasi inda wasu wai har suke jinjina musu kamar irin wani bawan Allah dan gwagwarmaya mai suna Laminu ina jin bamance ba wani mazaunin kasar Libya wanda ya fito yana jinjina musu kuma mutane da dama irin su shoko ina jin duk sun fito sun yi magana akan cewa wai hakan ta faru sam sama wallahi haka ba ta faru ba ƙarya ce suke yanzu wannan bidiyon da na dora muku tare da wancan bidiyon wanda aka ɗauka dukan sun gani bidiyo ne a cikin sahara wannan kuma kuna gani har da ma'aikata hausawa da ateni a cikin su kamar yadda kuka ji suna magana kudi ba mai kamar ruwa ɗan kare jagab kunshi kamar yadda suka waɗi da bakin su wani wuri ne daga wasu wurare wanda yake da arzikin mai wanda ya bayyana a shekarun da suka gabata to saboda lokacin ana mulkin demokarasi ne ba hoto an bayyana ma duniya ba ka ringa boye bidiyon amma wallahi wannan bidiyon tun bendi yanzu kenan kusan shekara da hoto wannan bidiyon shekara biyu kenan mutane sun manta da bidiyon ko kuma lokacin wasu ba su ga bidiyon ba amma alhamdulillah sanadin bidiyon wannan da na gani na dan zurfafa bincike kuma Allah ya sanya na game da shi wannan bidiyon wanda suka fito tare da wancan bidiyon duka bidiyo ɗaya ne wanda aka ɗauke su kuma duka lokaci ɗaya suka yawo a kafofin yada labarai daman ma kamar yadda suka wuce a kwanakin baya lokacin da suka ringa cin alwashi akan cewa wai za su je su kai wani attack a wajen ma'aikata na Nijar domin su gwada ƙarfin su ko kuma su gwada cewa da gaske suke sun so sun yi hakan ka sai aka yi katari furcin su kuma aka samu wani abu makamancin haka saboda an yi abu cikin daji irin daji na Sahara wajen cikin duwatsu to kamar da aka sani su ma a cikin duwatsu suke yau su ba Libi bai ba Alje ba sun zama ɗiyan daji dai kamar tsuntsaye dai ba su cikin gari kullum suna daji suna shawagi gwamnatin eh, gwamnatin Niger tana neman su haka zalika gwamnatin Libya tana neman su sai su fake da yar karan ƙarya sai ta zabbuka ƙarya su ce wai su suka yi kaza yanzu mutum in yana da hankali yanzu ko ba a ce mai ba baki baki ne ai ya san baki bai kama da hori ba ya zai wannan mutanen su je su iya wani fasa wai bututu na mai har wai mai ya ringa kwaranya wai gashi nan wai mai ya ringa kwaranya to kun gani dai wannan wannan wanda bidiyon wanda na dora muku daga ƙasa ne mai yake hutawa daga kasa ne wai ba wai kiyo bane na mai aka hasa ba mai yake zuba a kasa ba samsam abin da suka faɗi wallahi ƙarya ce suke ba gaskiya bane ba kuma yana da kyau mutane kamar musamman ma irin yan gwagwarmaya namu wanda suke kokarin wayar ma da al'umma kai idan za ku yi magana akan abu ko kuma idan za ku yi bibiliyan bidiyo ku yi bincike ku gani saboda haka yanzu idan ba dan Allah ya sanya ba wasu daga cikinmu masu dan kokari haka dai mun dan shiga mun dan gano cewa wannan bidiyon ba sabon bidiyo bane ba to ya kuke tunani yanzu talakawa wasu wanda ba su san me yake faruwa ba duk inda suka zauna za su ringa magana group group za a yi ta yadawa kan cewa wai wannan bidiyo su ne suka je suka yi shi a wannan kwanakin biyu wannan wallahi ba sabon bidiyo bane wannan tsohon bidiyo ne suka dora tsohon bidiyo ne kuma duk wanda yake inkari akan sabon bidiyo ne to zai iya tantuba na ta cikin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka. Ina maku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, dalilin saka muku wannan bidiyo domin mun ga social media yanar gizo ta cika da ɗummuka. na cewa wai su madaki sun zo sun kwashe diyo na na mai na Nijar wannan abu ya kamata ya kasance abun mamaki a gare ku to dalilin da yasa muka ce muka shirin mu bamu ce kala ba ko da wani lokaci mun hisa mu tabbatar da ingantaccen magana sai mu zo mu yi bayani ga al'umma domin akwai dubaibayin mutane da suke sauraro su ji mi za mu cewa to a cikin wannan sai muka samu wannan bidiyo wanda kun ji wannan bawan Allah matashi ya ce wannan wuri ya kai tun demil vende yau shekara biyu da aka samu irin wannan wuri kamar dai da kuka ji dai bayani da kunnuwanku kuma babu wata ingantattar sanarwa ko wani bayani daga hukumar Nijar da ta tabbatar game da cewa an washe mata bututu na mai amma dalilin da ya mu yi magana ba saboda muna so mu samu kwakwarar hujja wadda za mu tinkara munafuka Allah makiyan Allah maƙiya addinin musulunci maƙiyan ƙasar Nijar da ko da wani lokaci suke ƙoƙarin ƙirƙire kirkira abubuwa domin su ruɗa talakawan Nijar su sa su a cikin ruɗani idan ba manta ba ayi na zinariya mai girma shugaban ƙasa aka yi masa tambaya Yace da kuke jin labari haka muke jin labari ina aka gani kun dai gani ko aka zo aka yi na iranian na orano kaga bayanin ga yadda shi dai na sa muku bidiyo jiya kun jiya kuma tabbat babu randa za su taɓa gina wannan saboda babu hanyar da za su iya gina shi domin babu kyakkyawar alaƙa su da Nijar. Abinda nake kiran 'yan gwagwarmaya da talakawa na Nijar su rika fahimta. Ko me za a aikatawa ba a sai yawo karhin tuwo a ce kai tsaye a yi kaza, a kwace kaza, a kamo kaza, a'a. hikima ake sayawa a cikin al'amurra ana bukatar hikima ita ko hikima kayan ne ce ake cewa alhikimatu dalatul mu'min aina wajadtuha wato fa a ahqqu biha ma'ana hikima kayan mumini ne da suka baci duk inda ya haɗu da ita shi ya fi cancanta da ita saboda su musulmi ana son hikima cikin al'amuransu ba a son abubuwa babu hikima shi yasa kuke ganin wannan gwamnati mai albarka musamman ma mai girman shugaban kasa Abdulrahman Chani Allah ya kara masa lafiya da mataimakinsa Ali Lamin Zen da majalisar mu don ceton kasa CNSP wallahi suna tafiyar da al'amuran suna a cikin kwarewa da hikima wanda da yawa daga cikin 'yan Nijar suna gani suna son gaugawa dan me ba a hayi kaza ba dan me ba a yi kaza ba hikima ake sayyawa hikima ake sayyawa kuma mutanen nan mayya ne lattizawa ne sun kama girma ba yara ne ba abinda za su hango kai mai shekara talatin ko arba'in ba za ka yi hango shi ba wallahi ku rika fahimta kan ku yarda wa'annan karnin farauta 'yan siyasa su rika ruda ku a cikin social media yau magunguna ne ƙarya suka tabbata gare ku nawa sun kai in suka killa wannan su kwance wannan in suka killa wannan su kwance wannan an komo ga na baleru suka zo suka haɗa kai suka ce turji shi magana shi karyata kuma bancin gashi balero an kan mishi duka wannan wai saboda a tozarta zawon Nijar ne eh aka yi na zinariya aka yi na orano gashi shi ya je ayi na ibe birkina babu irin labarin da ba su watsa ba cewa an kashe wannan bawan Allah ayi kaza ayi kaza kuma karya ne abinda suke da bukata karnan farautar 'yan siyasa karnan farautar turawa eh babban albarka so suka yi goyenku su sare domin su yaƙi ne suke yi don ku rena wa'annan shugabanni da suka ceto wannan ƙasa saboda ku rayukansu suka bada lillahi billahi don su ceci wannan ƙasa amma sai ku rena tsirarun mutane da daskararri wayanda babu kishi a cikin zuciyarsu sai su koma ganga su rika kirkiro abubuwa babu bincike har a cikin mu 'yan gwagwarmaya da kun shi magana ba ku tsaya ku tantance ta shi sai ku hau ku ta haushi ku ta kuwa ku ta kuwa su abin da suke so kenan su dinga ganin kuna hudin kuma magunguna game da wayannan jagorori haka suke bukata saboda ba ho mai kyau gare su ba saboda haka wannan labari ne na ƙarya ku shiya da kunne na basira kuma kiran da nake yi ga al'ummar musulmi 'yan Nijar da kuma 'yan gwagwarmaya duk abin da kuka ji an ce ya faru a ƙasar Nijar dan girman Allah ku bar yin gaugawa ku tsaya ku saurari menene hukumar ku za ta cewa wallahi waɗannan mutane yaƙi na suka yi muku da gaskiya yaƙin na suke yi da gaskiya don haka ku kiyaye ku dinga tsayawa ku bincika shin gaskiya ne magana gada aka waɗi me hukumar ce? ku rika tinkarar waɗanda ke kusa ga hukuma ku je labaruka ya labarin ne yake wai haka nan na ko ba haka nan na ba kakin ka buɗe baki kai magana domin su abin da suke so sai ya sabani tsakanin talakawa da wa'annan hukumomi masu albarka wa'anda suka ceto mu daga azzalumai koraye 'yan siyasa da ba Allah a gaba gare su ba Nijar gaba gare su Allah ka tsare mana shugabannin mu Allah ka tsare mana kasar mu ta Nijar Allah ka tsare mana mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chani Allah ka karfafe sa da ilimin ka Allah sun zo ne don gyara kuma ga gyara na yana tabbatuwa a cikin ƙasar Nijar Allah ka ci gaba da ɗaukaka ƙasar Nijar Allah ka ci gaba da kiyaye wa ƙasar Nijar Allah ka kare ƙasar Nijar daga sharrin masu sharri makircin masu makirci turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai 'yan siyasa da karnan farauta su duk duniyar da suke bi rahmatika ya arhamur rahimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan shine gaskiyar al'amari akan batun fasa bututun man fetirin ƙasar Nijar da aka ce ƙungiyar ta'addancin sai risa Madaki su ne suka yi hakan wanda dai kun ji gaskiyar al'amari cewa ba gaskiya bane ba sai risa Madaki ba su fasa wannan bututu ba tsohon bidiyo ne aka ɗauko shi ake yadawa kawai amma ba hakan bane ba. kowa ya sha mamaki na cewar kungiyar ta'addancin cds madaki ce ta fasa bututu inda suna can libya na neman su nijar na neman su suna ɓoye kansu ta ya za a har su fito su aiwatar da wannan abu na ta'addanci ga bututun kuma alhalin jami'an tsaro suna nan suna gadin wannan bututu kaga kenan idan da fasa suka yi dole sai an ji cewar an yi wato harbe-harbe ko kuma wani musayar wuta tsakanin ƙungiyar ta'addancin da sojoji amma baka ji ba irin wannan abu ko ɗaya wannan shi yake bayyana cewa maganganu ne na mutane suke yada abin da ba su sani ba akan hakan inda dama wani abin akan fara yada shi ne ta hanyar wato abin da yake na karya sai ka samu wannan ya ɗora wannan ma sai ka ga ya ɗauka ya ɗora ba tare da ya tabbatar da abin ba sai ka ga sannu sannu a biyayi nisa to irin hakan ce wannan bidiyo aka ɗauko shi amma bidiyo ne tsoho ba wai sabon bidiyo ba ne ba da haka ƙungiyar ta'addancin sidiri sama da ki ba ta aiwatar da wannan abu ba kuma kazalika a yanzu ana kan neman su kamar yadda libya ta ba da sanarwa kaga kenan waɗanda ake nema suna nan suna ɓoye-ɓoye ta ina za su iya fitowa su aiwatar da wannan abu. To a saurare ƙarshen rahoton labaran da muke tafa da shi kenan akan wannan al'amari kan batun fasa bututun man fetirin da aka ce ƙungiyar ta'addanci sai da yi daki ta yi a shekarya ne ba haka ba ne ba. Shi masu saurare me za ku ci a dangane da wannan al'amari mun gode.